wanda suka fi nasara da su da ne mun maka wanda ba za a sai da ba a ba su da shi da wannan kasa kasance wanda ya shi da shi wanda baya zalunci kuma baya bayyana zalunci bayan da aka so suka dawo sai annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bai wani sabon zuwa ga zalunci cewa ayyuka a da yake zuwa هو وقع تجاشيا يتحرك وحمله في الحلوة مع عمرو بن أمية الرجل أخرجه النبي وجاهد فرجع أن أخرج الرجل الأصحاب والذي عمرو بن أمية الرجل وقد وقد على رسول الله صلى الله عليه وعلى صلى الله عليه وسلم بنعيم أقل التسبيح التي هي بين الغربة ووجدهم أن فتحها سورة القرآن صلى الله عليه وسلم يسوع كبر يديه وقد سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم سميا أن يملكوه في هذه القرآن وقال صلى الله عليه وسلم عشر رسول الله pada akhir hari seorang lagi suara. Di sisi ini orang yang berkuasa pada ini seperti itu. Jadi mencari orang yang berbah, berbah. Ini kebenaran itu suci orang yang suara. dapat langsung bawa orang yang berbah dan berbah. Pada itu pertolongan pada orang yang suara. Ya pertolongan itu dapat. Sebab suara yang suara ada

فيوجد الشكال الذي بين حدود المسؤول والبيت الاخر والذي توجه ان يجد بين كان حدود القبائل والرسول لكن حدود بين الرقم ولا سجن كبائر اصلاحه قلوبنا ويكون كل مسؤول قد مات المره الوسطى بعد الهجره قبل بدء تزوجها في زوجها تزوجها

واجب تجب بها بها يجبها تحيط المرء أن مسؤول أراد بمكة بعد الخروج من حتى آتت المدينة وشد بدرا وهذا يقربان منها سوى ابن مسعود بينه وبين سعد بن عباس الذي ابن مسعود ya zama a garin makka bayan ya kuma daga min al-habash hatta halar wanda daga shi ma ya yi kira zuwa madina da ya yi wacce ya yi wajen kuma ya yi wajen wa ya yi da ya yi ya yi

Muhammad bin Musa bin Yahya Abu Bakr dari Abu Malik dari Abu Bakr ini dia darah dewa Abu Musa Allah dari Musa Bapak, Ibu, Bapak, Ibu, Bapak, Ibu, Bapak, Ibu, Bapak, Ibu,

بمتعقل والمسلم يصدق على الانسان يرى الشفاعة أنها تدعي إلى الإنسان وولد محمد كله سعد لتفهم الأوقات الجديد والأوقات الجوع في كلاب الشفاعة من جملة الأمانة والرقابة صلى الله عليه وعلى آله وسلم شيء أنا من الذي أتاك المبايع والذي

istilah dalam sepuluh mereka yang tidak berada di mata ini. Dalam sepuluh yang pernah ada yang menjadi bayar jauh, cuma ada tidak ada yang rasa. Tanah yang rumah yang rasa, walau dalam apa yang begini. Di antara sepuluh ini, saya perlu mengatakan begini. Mengikut sepuluh itu banyak semua orang boleh menjadi berapa. الذي في خارجه لا تنسي سمو تنسي قريش وفي مختلفات ومع الحاكم البعد قد تضمن زيادة أمر فرعي الأمر الخارج سوى أنت ابن سعد بن yana da wani wani wanda wancan malam Muhammad bin Ali ne da wanda ya fara kuma ya fara da Menurut dan dia menggunakan Menurut sihat di mana menerbaik dia berubah Menurut kudusan adalah Maha syarah yang belum tersebut Bina aku menjadi menerbaik ah, Orang yang menerbaik yang mahu itu saat ah, dia berada pada dia berada ah, di suatu waktu dalam keadaan dan dalam

cewa ila da aka shi a babu kan nashi a yana a sallari kan sabon muhammad ibn ishaq rahimahullah ya ambata a cikin mutanen da suka yi mushara kan zuwa wajen da saura kasar sunan abu musa a a cikin

yaya ba za a cikin magana ibn ishaq ba kuma a wajen a shi ba ya san cewa da mutanen da ni da ya

amma duk da ba ta ba bai bi halin ba da da su amma kuma da ne da yawa wannan al'amari da sun da mai koyi da duniya da malamin shi ne su da duniya har da wannan da bai duk shi ne da su kuma ka shi wannan lahan ya yi aku azaban da suke rayuwa a yau ba yi zuwa da kuma da ne kan da wannan al'amari da ne ya halin da yawa da su ila ila ila ila domin a inda da zarafi zarafi a alhaba ko kace ce na da da زيد عندي أفضل من الأمر أي زيد في حكمي كما نقول إذا قال معنى آه، إنسان شرطة وإذا قال آه، إن أعنت أموت عشرا فمن عندك أي فإن أموت عشرا فمن فضلك أشهد أن لا إله إلا الله وإن الزيادة من نشهد الأول لا تكتب على الذين babu harafin da ya ga inda ilmin kasance gurbin shi umar bayan sun kamar yadda kowane bayan umar bayan da suka gana da zamanin wani kuriyan balala a kasa wani sani kana wa kafa wani bayan da su umar bayan akwai wani ya zai kafa da ya zai kafa kamar yana wa kafa da ya zai kafa kamar zama wa

بدعي جدا أكا تدعو من عمل الدين الدين أكا ويحسن لمن كشف الرزق جبال إمام الكفار حسدا من عند يا مريم hijirar manzanni kun yi hijira zuwa habasha kun yi hijira zuwa wani da aka ba sani da aka yi ya ba wannan a hannun da ne ba ya da ya da da da haka wannan kisa da

Semari itu berjalan pasal Ashabul Najashi, Ashabul Abdul, ini adalah semua orang yang berani.

gashi wannan da gashi din wanda ya zama da nuna suna shi a sahabar biyu a suka ce suka zauna a wurin ba ma alimar kureshi ba ma alimar kureshi ne gari yi da kureshi suka yi wannan labarin da cewa ayyuka da nan sun zaki komawa sun samu wani zama suna da wani mamanci a ƙasar habasha ba a samu ina ganin ma'adalan da ake wani aika aka kawo waɗannan labarai suka haɗa da wani mai suna Abdullahi bin Abi Rabi'a wa Amr bin Al-As da kuma Amr bin Al-As da kuma Rabi'a ya ya mutum da baya amma an zo da wani ya yi shi da Allah ya mutum da ya yi musulman fasu maka ya da ya rasu Gracias. suka nemi ceto suka nemi al'arma a hannun ta hannun manya-manyan babari su ne wata musulunci manyan malaman musulunci manyan shugaban musulunci da kirkanci a yi al'arma a bayyana wanda suka fahimta da aka nemi ceto ta hannun su ana wasu kama an gane su a ne aka nemi cewa ga wani da su a yi kuma da kaiwa

فهو شر به هؤلاء أن هؤلاء يقولون فيه كافرا لهم فأين يتقون لهم أن تلك الرسل وجعل سبوع المجلس هذه الإشارة إلى أن يعرف شيء أو أنقاض الشيء فأي كما يعرف شيء يقولون بالبلاء الذي يدعي إلى البلاء أعرف والبلاء أنه يقولون في وجهه وقولوا أكلوا من الإسلام في سورة المسلمين هؤلاء يقولون في عيسى قولا معروفا ayar da ne waɗannan da suke yi su waɗannan da kuma suna faɗa wasu mummunar magana a cikin da dan mariyar magana yanzu da yake muhammadu suna cewa ya ba wa annabi dan adam ne ba wa annabi inda su ke suna cewa shi Allah ne kuma Allah a zai ci ne ba da maka

يقول فيه جعفر بن علي رضي الله عنه جعفر بن فلما اراد الدخول عليه قال جعفر يئس من الشكوى كتاب من الشكوى يستأذن عليك حلول المرأة تبكي أتي أشكي فمن أخذ شيء يقول الشكوى وقال للآمن كلكم يدلكم فلانا أكفي به يومين وينا والذي يقدر فأعاده عليه

آتاني المكافأة وجعلني شيء أحسن من تكشف بكافأة فنيبا وحمل يا بال الدم ويا سجى على في تدشين شرعيسى من أنك وسيم ومن تقرأ كل ذلك وسيم ومن تقرأ ومن تقرأ ma'ana ya san ka tafi da musulmai su kuma kiran game da annabi Musa alaihi salatu daga na abin da su ma'anar kiristoci suke ba wanda kuma kuma faɗa hanyar cewa dan Allah ne cewa wuri ne ne sarki ya kaza da sauransu wato ɗayan alloli ne guda uku Allah da Allah Isa ta Allah ne ta Allah ne da Allah ne da Allah فأخذ الشيء من الأموال ya تجد إلا

அது கேட்க முடியாது நீ ஐடியா நீ உடனே அமர்ந்து சிசுபாட சிசுபாட காவாய் சிசுபாட நீ சில சுந்தே فقال في وإن قبل فوق سوق القبر وإن قبل سير بدأت قال كان يشرك البيت ذهبت وأنتم سيمون بأرض وتبيت لكل يوم سيمون بأرض ada muslimun kuna da sunan amurusu shi ma na muslimun da tsakiyu a mufar gina a dangin kasar da tsarin da ciwo tsarin wanda mahanin shi a larabci da asalin shi a larabci ya rana mashi da shi annabi ya mashi wala ya mashi su ne biyar bayan su lafazin wani ba larabci ne lafazin yaren da ne

ucapan dimana ucapan jihad kami di aku asal dari muda sendiri dari rumah Yeah.

Yeah. وأنظرها في كثرة الكعب سكها في أسكن ملك الكعب حتى كذلك وفرق كفر الكعب يقال أنت كتبها الرسول بن عكرمة بن عامر بن هاشم ونكتب الرسول والرسول بن عكرمة بن عامر بن هاشم بن بكر وهي المساعد الوصلية على

ya yi inkarin yiwuwar a ce annabi kullu hali yana da kullu kullu fatu ya karɓi da cewa annabi kullu hali ya mutu inkari an kashe shi a kai da kiyar da ya da annabi kullu hali wallahu ma'ana ba ne da kullu ke daidai annabi kullu bi ma'ana bi ma'ana wannan hukunci magana a sunayi a sanin yayin

هذا هو الناس قبل العقد المنتهي مبرر وكافر إذن في بنو العقد المنتهي يا بنو هاشم مؤمنا يصبح هذا الرئيس سيدنا الله يرجع إلا بدا أمنا Thank you. Allah memberi kepada orang yang sebab Allah syiada dan membuat kain yang saya kepada orang ini kain masuk di dalam tempat adalah semua orang di dunia yang dalam tempat orang orang yang dalam tempat yang di mana Agak, bukan ayat itu sendiri. Apa, apa pun tak terkira dalam dukiya da ba ta lafiya da yawan sauran da wanda suke na kai da mutu da mutu da a da na da shi yi wani aiki misali da

yi sanadiyar lalata wani rage da su waɗanda suke da dangantaka da uwaye da kuka zaɓa ma'ana an ɗaukar iyayen mata wannan zuriya an kai su gida ya suka yi su da haka da ana zaɓa da yin komai a su mata kawunan da kakannin su da ruwa da kakannin su da ruwa menyerupai kekuatan dari sesuatu yang berfungsi agar tidak ada kemudahan kemudahan itu berubah oleh siapa pun cara yang berubah oleh Allah Allah yang menjadikan kita ajar kepada Thank you. wannan ya ba suka da tabbata a yi killacin su an mai da su saniyar wata kuma wani ya wata na saka ɗan da yawan an nuna haka ya fi kuma kai kuma kuma zai gano da wani da aka yi cikin dare in dabaru a lokacin zagayawa da wasu da su da ɗaukun kiwo da zai na kiwo sai ya yi dare sai a ajiye musu wani abu da aka yi wa wani ba za a ne yi gangaci da shi da kuma ba a yi da Thank you. da nama da

amma a cikin asalin nuskar da aka samu da wani makamta mai sama da wurin ya rubuta nazarin da ke kai cewa da zama ko ana aka shi da wani kaga anan hukumin ne kara da ƙarshen mulki hukumar da shirin adil bai a hali kuma Allah ya tsawaki ya zaka ma ya zaka mana bayan gushewar haka shi فيغني له نوما معنى أن أن مرض الغالي قوة الشر أنا من قوة الغالي آثر غير آثر cikin gaggawa babu jira Allah ya kama da ma'anar jiro shi ne وَأَنَا بِيَدِي ذَلِكَ بَيْنَ أَحْبَابِ وَبْرَائِهِ قُرِشَ بَعْضُ الْمُسْلِ سنة سيدي بين هذا وَمَنْ تَهِيَ إِلَى أَقْلَ أَنَا da a Thank you. masu gara da rayuwa sai wasu waɗanda suka ga cewa wannan takarda ba a kyauta ba da aka mallaka ba wannan yarda da ya ta zalin su ne da yanke zuta su suka yi kokarin da cewa an warware wannan yarda da ah, ya وكان ذلك ذلك هشام بن عمرو بن الحارث بن عمرو وبين ابن شمي والزباني وغير ذلك ان تكون المسلمين على شيء الشيخ بن عمرو waɗanda suke wadanda da shi da mashafi zalika da hukm bin ma'an ya ce ya bari wani da ya yi da yi da kuma da da da da da kuma yi kuwa ya fara da wani

زرع منه كل الأصل العقل sama ada dua kata-kata terbaca Walaupun tidak ini Al-Qamsah Tidak terjadi Akademi Hanya itu semua Si Allah subhanahu wa Itu menggunakan Al-Abar Kami berbeda Wa'anahu Al-Qamsah Al-Qamsah Al-Qamsah Syawal Allah subhanahu wa ta'ala Ya ayu kuda Garam Al-Qamsah Akan terjadi kafirci ne duk inda aka rufe wani abu da ke zalunci duk wani abu da aka rufe na raba da raba zumunta da yanke zumunta duk abu da aka rufe na zalunci da cin zalunci ya ci cin ya shi ya ci ya shi ba ɗaya illa bikir zalunci da ake wata kai ba ta bar kuma iya ta anda yang yang yang dah berusaha untuk berusaha, jika anda tidak berusaha untuk berusaha, siapa yang akan menerima kamu? Siapa yang akan menerima kamu? Kamu harus sampai di sini dan siapa yang akan menerima anda yang berusaha? Fakir yang berusaha untuk berusaha, kata

dan semua orang tadi di luar dalam Situ juga yang bersungguh sangat berapa. Jadi seperti mungkin seperti ini. ini. Pada tanda tanda dalam jalan dalam jalan apa? Cuma ada hal lagi yang harus kita ini. Senarai dengan apa ada di dalam jalan ini. Ini apa? Ini apa? Bukan tadi ya. Banyak تقديم هذه الامانه على الشيخ مستقبلا كم تصل على ذلك لا اعتقد انها لكن الدور في كل عباره الموضوع استشهاد الوصول بالنسبه وفيها في تامل في ظل النسبه انا اقول في هذا قال يقول لك هي الغير فقال له سبحانه سعقوا ان نكذا فلما راوا الامر كما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تعالى ذلك وقد عباد الأعمال في دار المقبول هي كل آية ga gashi da gaske duk gara ta cinye masa da ke shi ta kasar sai suka kara kafin cewa za su kafin su da shi mai shan wani shari'a shi ma

هو شيء من الصلاة المواد والدنيا وشيء كل ما راح تنتهى يمشي كل أن شيء ما كان طلب أن يشوف كل شيء يوصل يكره الشيطان الأسماء يسمى كل شيء كره يسوع تعالى وسمو الشيطان wannan zai ba da dama da ya zai zama shi da wuri da wuri da wuri da wuri da wuri da wuri da wuri da wuri da wuri da wuri da wuri da wuri da wuri da wuri da wuri ثم أقدم المخلوق المخلوق أن من da wata abu da yi da fuskar da ta yi da gaba shi ne su kaga da mata da wa da tarihin musulunta قال ابن إسحاق محمد بن إسحاق حدثني رجل من أسلم كان واقيا wani mutum a kafin da kuma aka wanda ya yi da ɗumbin ya tsara bayanai da yawa shi ne ba da labarin ila wanda ya bani anna aba jahal marar rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam inda suka ba fa abahu cewa abu ya wuce ya ba da Allah sallallahu alaihi a fa ya dukkan da shi da zage shi wanda da ya cutar su ba ba ba da ba ya ron da na yi ya fada mai nuna da wannan abu da addinin sa wanda da shi da za a Allah shi wa Allah ya rawu shi ne ba wala ka da mu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce shi ne da ba mai tanka mai wa mawlana bi aqil lahi da في مثل لها الفوقات وتبرئ بيوا كملائكة الآن سنة سوريا سنة سنة دولة سوريا مزلة أبو جهل وذكر من السنة سيكون لاقي على الإسلام في إخبار هذه الأولى سواء بيوا تجد بيوا مثل الآباء أبدا أحد في أبو جهل يستحيل كل الأمر يا داود إمامنا Tuhan seluruh dunia. Wajar untuk kami yang ada di dunia dan di dalam bahagia. Kalau yang berkuah yang ada di dunia ini, Tuhan yang jauh di dunia. Tumpah kita di akhita, Musa. Kalau yang ada di dunia ini. Walaupun tadi, Musa dan Musa dan kembali ke Allah. Di Musa dan Musa, yang pertama dari kita, ini kawakar, nari, kita ini kembali. Nah, ini kembali. Kalau kembali kembali ini, وذكر عن هيثم بن مزمع انه هيثم بن يزيد يرفع انه الزواج الزواج وقال عن مالك بن سوى رواه الطبراني المسلم الطبراني إلى مسلم عن محمد بن كعب القرظي لأن محمد بن كعب القرظي رجاله رجال الصحيح فقد هو من كتاب الذي يؤتي سجن لا يؤتي وشيخ الطبراني قال ابن الطبراني غلة الاسنان بسنن اسماعيل بن الحسن الخفاء قال كل من العمري والزهر والزهر آه، العمري اكرم زياد العمري ثم قال الزهري وبين الذي مع الرجل سيره سكتي لم اجده مكلما والله لا يمكن ثم ذكر هيئه لا تنتهي ان يجعل بدر يجب Kemudian di riwayat Al-Qubra Al-Yakul Al-Qubra Ibn Al-Mughira Ibn Al-Mu'ad Ibn Al-Syair Wa Qala Ibn Al-Mu'ad Wa Qala Ibn Al-Mu'ad Wa Qala Ibn Al-Mu'ad Wa Yakul Al-Qubra Dikatu Wa Qala Yakul Al-Qubra Ibn Al-Mughira Amun Al-Syair Ibn Al-Mu'ad Dan Ibn Al-Mu'ad Dan Ibn Al-Mu'ad Dan Ibn Al-Mu'ad Dan وهي طبقة لم يكن لأصحابها لقاء mutane da baka shi da ruwa babu wani a cikin su wanda ya tabbata cewa ya ji da imamu ibn hadar da aina ibn kuma

بل تكون اكرم الولد اكرم dia kembali menunjukkan industria Sikir sikir berkat dengan Allah Alhamdulillah juga jenis dan jenis juga akan baik Alhamdulillah yang terjadi Anak bersila Saurin kayu juga Rashin punya kepada syawai dan tak Ada Alhamdulillah Sallallahu alaihi wa sallam Akan menurut Allah Walakin Rasulullah Sallallahu sai dai bayanin da ya zo dalla dalla ga cewa ya ce farautar da ya dawo wannan baiwa da bashi da ya tsaka ta ce ya mani ya ce ya musu da da bayan da ya ce ya tsaka shi ya ce wannan shi ne ya ce ya ko ya ce wannan zan yi rukut in ka yi rukut wannan zan bai tabbata ba ta wata hanya wanda ke da islami da kwanci da aka wannan a labarin da ya bada shi a kai daidai don ganin da Allah ba shi da manuna ingantacciya ba shi da islamin tabbatacce wanda zai ba da dama a cikin halittar tabbatar da shara a a bisa ka'idar malaman hadisi da nan da su abubuwa kama a wani su wallahu ta'ala sai kuma wancan batuna shekarar mutuwar wato Khadija radiyallahu anha da Abu aka gashi a cikin yaki na da bakwai ana yi ce amur musulmi kashi da rikita inda zuwa amina da alaƙa malaman baya malaman kashe-kashe suna kiran shekarar da ah, shekarar da kowa ya kuma mala da kuma suna shekarar da ke zai ana hana shahidar da cikin wafa umur bumi yang terbuka seperti Allah berkata, wa ahmi kalu aku aku rasul dari Allah. Jiwa wajah kita

Jadi, kita perlu berusaha untuk mengubah keadaan kita. al Kemarin bulan kira-kira saya baru dari bulan puasa Tuhan. Oleh lewat yang saya ingin pada bulan puasa Tuhan saya ingin Apa itu kemudian tidak boleh pada bulan pada bulan di bulan ini. Apa kalau kita bisa ingin kenal menurut yang sudah saya muslim. Oh, mana yang sunnah seolah kita sudah disebutkan jika jika berusaha kepada sunnah lagi tidak lagi sunnah dan buah yang ada dalam umum sunnah lagi akan berlaku jika ini sejarah dari umum umum benar umum nama dari umum ini adalah suri atas dalam di masyarakat jika ada yang ingin mengatakan adalah dari sunnah yang berbahagia adalah berani mengatakan Alhamdulillah. wannan ba da ya sa a wannan shekara da wasu shi da ma ka da ni ya sa wa shekara ina da shi alhamdulillah da zai da suka ga wanda suke madogara a cikin ilimi ta farko wannan labarin wa al-islamu yuqinu kana al-islam liman yuqinu hujja kuma akwai islami kuma akwai zai zama hujja inni fa ana muhim ba albani ya ce bayan na san da yake lam al-islam wa dole ka والمطلب الوحيد الذي رأيته من أكبر الجمهور الإسرائيلي ما يوجد كأي من الأمر shi ne an zama da tsakarar suna al-mawaki da duniya a da mai da tsara shi wani kara a kan yawa da shi duniya ya ce inda kuma jumhurul layo ba san shi walam basuru ahadu ba wanda ya amince da shi bal ashara bil hafiz yace kai ina hadar ma yayi a cikin da kai da rasul da da da cikin Allah Subhanahu wa ta'ala yang kira kira ada ayat yang berbunyi dari syaitan yang tiur dari kami. Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah SAW yang berkata dalam kita salam kita yang ada kehidupan walaiyah kusyia asalnya Rasul. Sudah naik kepada pada pada mana kita kita tiur dari kami. Abu Bakar yang ada di bawah ini boleh. Ada di sini. da ba da ta ba shi da shi karfa da su ne amma kan da ya ga wani shi ne wani shi da ta shi zama ya ya ya sa wa shi karfa da mu ne ba a حديث ابي حمزه المبلغ عم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط مصعب بن عمير الصحابي بن عمير رضي الله عنه وانس بن نصر لانس بن نصر وعبد الله بن عمرو بن شهاب وابن جابر فمن جابر عبد الله بن الله بن عمرو بن شهاب انس بن نصر فقط انس بن مالك والجماعه والمبين da zai ba ba ko kuma ne ko dan jama wannan coordination da kake da Allah ta tsara wa Abdullah bin Ubayd amiru mali yawma da Abdullah bin Ubayd wanda shi ne komanda na masu hali da biyo a wannan ranar ta farka ranar kudu wa bayu da wasu sauke da Allah da mutum ne ya yi insha Allah za mu karɓi da su ba ɗaya su da tarihin da cewa shu'ara kudu bal shujjara su bayan an kashe waɗannan an yi wa manzon Allah da su a cikin kalmar salawatu da na ƙwararra wa kusirar rubaiya ne an karya mai a ƙwarar shugaban gaba wani ya wani shari'a fuska shi ne albarka fuska shi ne dama na a cikin kuma zai

misalin da zai zuwa ga ko ana da ko da ba da ko da ba a tsaye ba ko sunaye za su ana da tuna wani bakin ciki na ba ba wannan shi abin da yake a yana yana sunaye ko sanya wasu lokuta wasu suna yi da kuma ranar da ranar tunawa da yan mazajiya ranar tunawa da kashe tattauna ranar tunawa da kashe wani ranar tunawa da faɗin wani ranar tunawa da cin daular usmaniya da yake irin wannan zanzanin nan da kuma ya ce daga kai ya kuɗi da ta suke wannan a cikin masu dangantakar su da musulunci sai ya shi

tentang terus dapat dilihat dari anak ibu dengan musuh dengan musuh dan anak ibu dengan musuh seorang terus bahagia akhir naik menjadi apa sama mulia langsung Allah itu berserah kepada Subhanallah yang tiga Allah yang berada Allah di mana sebab aku berdoa sebab dia berdoa Dika.